idan mumini zai mutu to dama za a zo ana lallashi ne ana ce yi a hankali karka ji tsoro karka ji tsoro inna alladhi na qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim malaikatu alla tahabu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum biha ma tashri anfusukum wa lakum biha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim inna zaka jidin da bawrin tsoro bane kana ka la ta hafu wala ta hazaru kai bushara aljanna da a yi ta ku suwa ne ne kuke min wannan bushara ai na hannu auliya ku mu ne a mala'ikun da muke tare da kai ya ta jiya. a lahiran ba ba kwallo ya maka wani ku biya matan ta ce ya amsu wala ku biya matan ta dawo ba bakin ciki da yaya za ka bari a duniya ba ai Allah bai bacci mai gengedi zai rike kayansa to anan wurin mutuwa kenan to idan ya koma sai a ce radiyatan bi sawabi mardiya idan kin je lahiran abin da za a baki sai kin yarda bi sawabi da lada mardiyatan inda Allah bi amalikin da aikin ki ai jami'atun mai tarawa bainal wasbaini radiyatun mardiyatun ta yarda da abin da aka bata na lada wanda ya bata kuma ya yarda da ita wa o mahalani wa yuqalu za a ce laha ga wannan rai na tsatsiya fil qiyamati a cikin kiyama fadkhuli fi ibadi ku shiga cikin bayina salihai wadkhuli ku shiga jannati aljanna na ma'amuta da Allah sai ya mu cikin